Allahumma gfir lahu Allahumma thabbithu addu'ar da ake ta bayan an binne mawaci yanzu ka nan wani zai iya tambaya ce to wai a shari'ar musulunci me aka ce ayi bayan an binne mawaci in dai sunna ne to wannan ne annabi ya ce ayi Allahumma gfir lahu Allahumma thabbithu ko liman ya faɗa ko bai faɗa ba ko mamu ya faɗa ko bai ba sai an haɗa an yi jam'i ba tsaya wannan da ake a zauna a ce a tsuguna kawo salata annabi goma goma a gindin kabari qul wallahu kafa uku uku a gindin kabari ya kafi ya shafi kafa uku hasbunallahu wa ni'mal wakil ɗari uku ya iya salihina wani ma ya ce a kiran sallah duk wannan baya cikin abinda annabi ya ce a yi a gindin kabari ga abinda manzo Allah ya ce ai ba wahala Allahumma gfir lahu Allahumma sabbitu ba laifi liman ko malami in an je za abin da mamaci ce wazi a fadakar da mutane a gindin kabari dan kabari wa'azi a gindin kabari yana da amfani yana da tasiri kowa yana kusa da Allah a lokacin kafin a tsallaka a fita daga makabarta a dawo da to ba laifi malami zai iya fadakarwa sannan kuma abin da aka ce ayi manzo Allah ce ku roƙa wa dan uwanku sabati Allah ya tabbatar da harshensa in an masa tambayoyi haka annabi ya ce ai ba wai ba wai a ce a kawo kaza a kawo kaza sai liman ne shi kadai zai addu'a sannan suna amin amin wannan baya cikin abin da aka karantar kowa yayi wa mamaci addu'a da kansa idan an yi an gama kuma ka iya tafiya wani ya dade yana yi wani kuma ya gajarta Allah ya sa albarka Allah ya karba shi ne ya damu kuma ba wai wanda ya dade yana yana nuna ya fi tsoron Allah bane a'a Allah dai ya karba so duk wanda ya tsaya ya je makabarta ana wannan addu'a a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza zauna to ya tabbatar ya zauna ana bid'a ya tabbatar ya goyi bayan bid'a so da an gama Allah ka gafarta masa Allah ka tabbatar da harshen sa wajen yin tambayoyi yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha' so ana yin wannan kana wannan kawai kai tafiyar ka za shi a ga mutanen ga mutanen ba ruwan kai tafi in ba haka ba ba za a kashe bid'ar ba in ko za mu zo mu zauna da yan sunnan da yar bid'ar gaba ɗaya ana yi duk muna kallo to ba za a taba samun gyara ba in ka tafi wani sai tambaye ka wani me yasa baka tsaya ba sai ka ce ai ga abin da shari'a ta ce mu yi wannan duk abin da ake zuwa ai ai kaza ai kaza ai kaza kuma wani abin da ake da yake ana biya addu'ar duk malamin da ya zo sai shi ma ya zo yayi akaramu kallah a cika da addu'a shi ma ya kawo nasa ga malam wani ma karam kallon a cika da addu'a shi ma sai yi nasa wani wani a cika a gajiyar da mutane sai a minti arba'in talatin sama da haka ana ta wannan addu'a na bidiyoyi kuma ga abin da annabi ya ce Allahumma kfir lahu Allahumma tsabbitu kuma jama'a fa duk wani kakalan mutum duk wani iya addu'ansa duk wani burgewa duk wani kalmomi duk wani abin da zai ce a karanta ko qur'ani zai ce a sauke wallahi bai kai wannan na annabin albarka ba iya abin da annabi ya faɗa kenan shikenan sai mu haƙura da shi amma yanzu ta kai gaba har saukan qur'ani ake a wannan dan wurin wai wani wai ma da cin qur'ani ne wani gardi ne Allah ya masa rasuwa shikenan aka zo da takaddun qur'ani waraka waraka aka rarraba izu izu rabin izu izu maza maza maza gagawar fa kafin abin ne ta a cikin kabarin yanzu yanzu na sai da aka yi sauka gaba daya aka sauke qur'ani gaba daya saboda tsabar goyon bayan bid'a kuma kai magana ce kaga ba sa son qur'ani kana magana sai a ce ai ba sa son qur'ani ai mutanen da ai yahudawa ne dama to kai yanzu da kake son qur'ani waye ce ka zo ka yi karatun qur'ani anan wa ya sa ka dan uwa to matsalar mutanen mu da har yanzu suke da matsalar fahimtar addini su sun dauka addini mutum ya kirkiri abu da ya ga mai kyau ne shi a wajensa kurin ya ce ayi shine addini to ba haka bane fahimta addini ba a yin abu addini sai an ce waye ce ayi kamar yadda yanzu kana da gidanka ka 50 ba 50 ko 100 ba 100 ba yanda za a yi birkila ko magini ko injiniya ya zo ya ma abin da ya ga dama duk da cewa ka yadda ya iya ko ya ma fi ka iyawa shi yasa ka dauko shegula maka da ginin ka ko amma zai zo ya ma abin da ya ga dama in yi ma abin da ya ga dama komin kyansa zaka ce baka so to shari'a an yadda kun iya karatu an yadda ku malamai ne an yadda kun sa addini to ku yi abin da aka ce ku yi shikenan fa ba faɗa ba rikici to matsalar shi ne wasu suna ganin su ba abu ba sai wanda shari'a ta ce su yi shari'a nan kuma Allah ne ko manzan Allah <laughs> ko ba ka bane ba inda yau kowane malami zai faɗa abin da ya ga dama kwai ai da an sha wahala to sai aka ce kowa ya dawo qur'ani kowa ya dawo hadisi abinda qur'ani yace ayi ayi abinda annabi yace ayi ayi abinda hadisi yace ayi sai a huta an daina saɓani. so yana da kyau yan uwana mu kiyaye do Allah mu daina samun sabani akan wannan Allahumma kfir lahu Allahumma sabbitu haka Usman bin Affan ya rawaito wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar Imam Abu Dawuda ko daga tsaye ko daga zaune duk ya halatta ai manzon Allah idan an binne mamaci ana binnewa mamaci abin da yake cewa istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ku nemi dan uwanku Allah ya fi masa ku neman masa Allah ya tabbatar da harshen sai an zo mai tambayoyi sannan kuma dan yanzu yanzu ɗin nan ana tambayarsa